kalangu studio kalangu kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa masu sauraro mutar Muhammadu ne ke muku lalai marhaban kasancewa da ku a cikin shirin amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa babbar hukumar wanzar da zaman lafiya ta samar da wani shiri na baiwa tsaffin masu safarar bakin haure tallafi. Ƙawancen jam'iyyun siyasa masu mulki sun fitar da wata sanarwa a safiyar yau. A rahoton na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan wato a jihar Tilaberi inda wata ƙungiya mai suna Banfere ta ɗauki ɗamarar yaƙi da gurgusuwar hamada a yankin na Tilaberi. To madalla yanzu kuwa ga labarun dalla-dalla. A jimilce mutane 240 ne za su amfana da wani shiri na sauya masu aiki wato maimakon tsohon aikinsu na safarar baƙin haure a cikin yankin jihar Agades. mutane arba'in da ɗaya na da'irar birnin agades tuni sun samu tallafi da ya haɗa da motuna da firigo da dai sauran kayayyaki masu matukar mahimmanci anise karim ya tattauna da janar abu tarka shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya ga abin da yake shaida masa Muna da proje-proje kai tsaye domin tallafawa masu hannu a harkar safarar bakin haure. Musamman muna da nufin baiwa tsofin masu hannu a wannan aiki su dubu biyar kudade domin su gabatar da wasu ayyukan da suka zaba Mataki na farko na wannan proje ya shafi akalla mutane 240. a yau muna nan agadas domin rarraba kayan aiki ga mutane arba'in da 41 daga cikinsu wannan proje yana a matsayin gwaji ne kuma ya danganta da cancantar takardun waɗannan mutane dubu biyar mun ɗauki mutane 240 da muka baiwa wasu kuɗaɗe idan aka samu ci gaban da ake so cikin gaggawa za mu fara da abin zuwa ga sauran mutanen da tuntuni muka tantance su babu dalilan da za su hana wannan shirin ya yi tasiri Tun a ranar shiya ne jihar Zandar ta karɓi bakuncin wasu manyan shigogi da ke ci da ke gaba a kan yaƙi da safarar bakin haure da za su kwashe tsawon kwanaki biyar da zuma ƙirƙiro da waɗansu hanyoyi na dabarar ƙasa a kan wannan lamari. Ƙarin bayani tare da wakilinmu na Zandar Mustapha Mamansani a cikin rahotonsa. A sakamakon kasancewarta a tsakanin yankin kudancin Sahara na Afirka da kasashen Larabawa da kuma fadinta, ƙasar Nijar ta zamanto wata matattarar baƙin haure mai sarƙaƙiya lamarin da ke haifar da abubuwa da dama. Domin haka yau waje ba a ɗauki matakan da suka dace a cewar Isufu Umaru, mataimakin sakatare general na ma'aikatar ministan cikin gida. Wannan lamari mai da baibayi mai fuska kala-kala yana jan hankali ga al'amarin hulɗa na ƙasa da ƙasa ganin gurin buƙatun ci gaba a ƙasar Nijar. lamarin zuwa bakuncin habre ba abu sabo ba ne kasancewar ƙasa ce inda bakin habre su ya da zango kuma su wuce abin da ya sabunta shine yanda duniya take ganin lamarin da kuma yanda aka sabunta hangen lamarin bakuncin habre jihar zandar ta dace ta karbi wannan zaman taro ganin cewa departama ɗin kance ta zama hanyar da bakin hauren ke bi kuma ƙirƙirar wannan siyasar ta ƙasa gaba ɗaya cikin shawara da mutunta hakkin bil'adama na samun tallafi daga ma'aikatar ƙasar Jamus mai kula da hulɗa da ƙasashe. Barbara Jettingem ita ce shugaban a APM. Ina sa ran ƙara buɗe da wagga cikakkar masaniya da aka samu aka baiwa gwamnati ita zai kawo nau'i mai fa'ida da zai baiwa gwamnati littafi na gudanar da ingantattar siyasa ga samun nagartaccen sa ido ga jan birki ga lamarin zuwa bakuncin habre a ƙasar Nijar. Mahalarta taron za su canza yawu domin bullo da matakan daƙile lamarin tafiyar bakin haure ba kan ka’ida ba. Ƙarfafawa ƙungiyoyin fararen hula gwiwa na dafawa jama'an tsaro domin tabbatar da ingantaccen tsaro a cikin ƙasa shine makasudin wani taron ƙarawa juna sani da ƙungiyar Contrapar International ta shirya a yau da safen na a nan birni mai. Gregory Amfil shine shugaban ƙungiyar ta Contrapar ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Ƙasar Nijar na fuskantar wani sabon al'amarin tsaro da ya dangantu da ta'addancin Boko Haram, ƙungiyoyin 'yan tawaye da 'yan ta'adda da ke cikin shimfiɗar arewan ƙasar Mali. Wannan ƙalubali na nuna da cewar babin tsaron ƙasa na da babbar buƙatar kawo masa sabon lumfashi domin fuskantar wannan sabuwar fuska ta tsaro. Ƙoƙarin jami'an tsaro kaɗai ba zai isa ba ga gudanar da wannan tsari na fafutuka ga kowane ɓangare. Ƙungiyoyin farafula hannu da hannu da SJI e da abokan hulɗa na ƙasar Nijar haɗin gambizan su zai iya zamanto babban amfani ga ƙasar Nijar. A cikin wannan hali makaminmu na farko da ke safin gaba shine ba da goyon bayanmu ga girkin kwanciyar hankali ta hanyar samun tallafi ga duk mutumin da zai iya kawo nashi ƙoƙari da nau'i zuwa ga wannan sabon lumfashi. Tun a ranar jiya ne aka buɗe wani zaman taron bita irinsa na uku a kan shirin bai ɗaya dangance da sha'anin tarbiyya da kuma bayar da horo. inda taron ya samu halartar ministocin da ke da ruwa da tsaki a fannin ilimin boko a Nijar, tare da halartar ƙungiyoyin fararen hula da suke faɗa aji a wannan fannin. Alasan Abubakrim shine shugaban wata ƙungiyar farar hula ne da ke fafatuka a fannin wannan wato fanni na ilimin boko a Nijar ya yi wa Gungu Muhammad Ɗantanin ƙarin bayani. taro ne wanda za ta gamu mutanen gwamnati da waɗanda suna ba da kudi da society civil bisa zancen eh, harkan lokal kun san harkan lokal dole lokaci zuwa lokaci a zamna a tantamna a gani abin da an kai da kyau da abin da bai ba da kyau abin da za mu yi shine minister shidda nan na education kowa sai ya zo ya gaya muna abin da ya yi shekara bana kuma ya gaya muna abin da yana da niyya ya yi sabon shakara. faran hula muna nan saboda mu ji abin da an kai a gayi gaskiya a duba da kyau a gani wani irin masaloli adda akwai a lakol din Niger kuma ya kamata mu yi saboda matsalolin nan su kare kuma mu duk wanda ya doki engagement nan aikin mu mu duba engagement nan mu gani ya yayi respectin shi ko bai yi respectin shi ba kuma mu gaya mishi ga abin da ka fadi kuma mu baka yi shi ba Ƙawancen jam'iyyun siyasa masu mulki MRN sun fitar da wata sanarwa a yau da safen na a can cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya inda suka mayar wa 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula martani a kan waɗansu batutuwa daban-daban. Muktar Kasum mamba ne a ƙawancen jam'iyyun siyasa masu mulki shine ya fassara sanarwa, tare da Rukaya Abdurrahman. Ƙungiya ta adawa tare da wa'anda suke kiran kansu kamar ƙungiyoyi na fara hula suna ta hirgici yau 'yan watanni guda hudu biyar da suka wuce suna ta hargitsi suna ta ɗumumuwa ko tarbiya ko ko hankali bai karɓa wasu abubuwa irin na zage-zage da ɓace-ɓace da suke yi bisa kan magabata wannan ƙungiyoyi duk abin da suke yi bai ba mu mamaki ba kungiyar adawa ba su kansu akwai kungiyoyin da ko da aka hito daga zaɓe suna cikin wa'anda suka so a bijire a tada hankali a ce ba a da gwamnati ba ba da zaɓe ba kenan duk abin da suke yi a yau bai ba 'yan ƙasa mamaki kuma bai ba gwamnati mamaki tunda su su ba zaɓe bane ne su ba demokrasiya bace ce su dai dodansu ya hau mulki ba ta hanyar demokrasiya ba ta kowace hanya. Ƙungiyar malaman makarantun boko 'yan kwantaragi rage reshen jihar Yamai sun kasance a cikin baƙin ciki dalilin wato abokaninsu da har yanzu ba a biya su albashin na watan Janairu ba. Ƙarin bayani tare da Umaru Usman Sambo memba a ƙungiyar sinaseb Sem a ranar da muke yau sha hudu watan janvier ba a biya shi ba shi yasa mu jiya wata section kin ya mai ta yi zaman nuna bakin ciki abun da ke faruwa abu ne da ba kama bakon abu bane gare mu yanzu ma ne muka gani wanga wata na janvier kadai ne ba su biya ba muna kai har wata uku kafin su biya wata guda watan biyan gudan ma biyan nashi ne suke yin shi a in sun ga mutane sun huto sun hara kya a biya ba a biya ba sai su huto su hara biya an biya mutum goma mutum goma sha ɗaya sai a ce kuɗi ya kare to yanzu ma shine wannan halin ne kuma muka sake shiga akan kuma mun sani kowa ya sani gwamnati ya yi ta ikirarin kiya a biyan yan kwantarage yayin da za a biya ma'aikata haka za a biyan su mu kuma mun dau alkawali da in dai ba a biya biyan nan na yan kwantarage kafin juma'a kenan tsaye da aiki za mu yi a cikin region tinya mai sai in an biya mu Haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen hula sun gudanar da wani taro a jiya domin yin raskuna a kan babban taron shirin gwano da suka shirya a ranar Lahadin da ta gabata domin nuna kyamarsu a kan daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati na wannan shekara ta da goma sha takwas. A cewar Nuhu Arzika sun gamsu yadda jama'a suka fito kuma suka karɓi kiransu ga abin da yake shaddadawa Maryama Kenda ta wayar tarho. A kwana a tashi, 'yan ƙasa suna ta shiga cikin kokowa. Nan da lokaci kaɗan za ku ga ana gudanar da irin wannan zanga-zanga a cikin mayan birane na jihohi. Manufarmu ita ce, idan gwamnati ta ci gaba da yin kunnan kashi, a shirye muke mu je har cikin ƙananan hukumomi, domin mu nuna wa gwamnati cewa lamarin ya yi zafi sosai, kuma al'ummar Nijar baki ɗayanta ne ba ta amince da abin da ta yi ba. Ah, ya yi 'yan makonni da ƙungiyoyin fararen hula na ƙasar chadi suka gudanar da wata gwagwarmaya na nuna rashin su da waɗansu sabbin matakai da mahukuntan ƙasar chadi suka ɗoka da ya shafi fannoni da dama wannan gwagwarmayar ta fara yaduwa a cikin waɗansu birane na ƙasar Chadi. Domin sanin cikakken halin da ake ciki a ƙasar ta Chadi Nafisa Adamu ta tuntuɓi editan jaridar Letan Michel Di Dama ta wayar tarho ga abin da yake ci mata. A sanin mu a sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata ba a samu zanga-zanga ba a duk faɗin ƙasa, amma duk da haka yajin aikin gama gari na ci gaba da wakana. Makarantu suna rufe, asibitoci ma ba su aiki sosai. Suna yin aiki kambacin jalalo domin kula da masu cutar koda, masu fama da cutar sida da kuma masu ɗauke da cutar babban tari, amma babu aiki na hukuma. A jiya sai da aka kira ma'aikata masu yajin aiki a ma'aikatar ministan harkokin waje da ma'aikatar ministan kiwon lafiya domin su magance magance matsalar amma sun ƙi karɓar wannan kira kamar yadda muka sami labari kenan yajin aikin gama gari na sai illa masha Allahu na ci gaba da gudana ga alamu ƙungiyoyin kwadago za su haɗu yau ko gobe domin su yi bita game da halin da ake ciki. sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuwa za mu shiga a cikin rahotonmu na musamman. Bonfere sunan wata ƙungiya ce da tallashe takobin yaƙi da gurgusuwar hamada a cikin da'irar babban birnin wato Tilaberi. Tun daga shekara biyu zuwa yau, ƙungiyar ta gudanar da ayyuka da dama na kare muhalli. Alzuma mun Munkaila shine shugaban ƙungiyar ta Bonfere ya yi wa Habibu Garba ƙarin haske. don kanu son veni sur le site, ya n'y pa un arbre Lokacin da muka zo a hilin babu ko icce guda akan eka daya, babu ko kashi daya cikin ɗari na itatuwa. Mun shuka itace, yau alhamdulillahi akalla ana samun itatuwa ɗari uku zuwa ɗari uku da hamsin masu yin ƙaro ko jirai akan eka daya. Mun shuka iri na cawa sosai. A bara mun sami cawa mai yawan ton da dama da muka saida, wannan ke bamu damar kula da tsarin. A da ba komi bayan tsakuwa. Domin kaiwa ga wannan sakamako, mun yi ayyuka da yawa, musamman musamman shuka iri na cawa irin da muke nemowa wajen filin ge da walam duk inda tafiya ta kai mutanenmu suna kawo iri muna gwadawa ƙwararru sai su fayyace muna waɗanda suka dace da wurin da ya kamata a shuka su kuma duk wannan aiki da muke yi babu jami'in gandun daji ko guda a cikinmu ni kaɗai ne ni aiki cikin furoje-furoje masu aiki a wannan fanni cikin canza yawu ne muka yi duk abin da kuke gani yau a ku a halin yanzu mun shuka itatuwa akalla dubu arba'in da biyar mun shuka irin cawa da yawansu ya kai buhu ɗari hudu saboda haka a yau kashi tamanin bisa ɗari ya ɗauki tsanwa a wani waje ma kashi ɗari bisa ɗari ne gwamnati ta taimaka muna wajen samun hilin muna aiki kafaɗa da kafaɗa da ma'aikatu na ƙasa muna aiki da ma'aikatar magajin gari amma duk da haka muna jiran taimako sosai daga gwamnati musamman wajen kare wuraren da aka keɓe muna buƙatar gwamnati ta yi aiki da doka wajen ganin an kare waɗannan wurare wani lokaci mutane kan yi buƙatar gini ko kuma haƙa ramu kuma ba su nema su hila yanda babu kowa tasirin wannan abin akan garin tilibi gari akwai matasa da ake amfani da su suna zowa sharar cawa. Tun bayan da muka gudanar da waɗannan ayyuka an manta da ambaliya ruwan suna yi ƙasa ne tun daga duwatsuna ba su damuwar al'umma matasa akalla hamsin ke aiki muna da ruwa muna da cawa dabbobi ƙanana da manya suna tsayawa idan akwai ruwa muna iya gabatar da ayyuka da dama. ta wannan rahoton muka zo ƙarshen labarun a huta lafiya.